Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. al'ummar wannan gida mai albarka to manya-manyan malamai dama mu da karambani aka san mu ba tare da bata lokaci ba don dama mu duk gidan da muka shiga insha Allah cikin yardar Allah kusan mukan yi karambani irin namu na almajirai kanana. to aikin wuri aiki ne wadda kamar yadda na faɗa gidaje da dama zaka ga wasu gurin in ka tura sai ka ga wasu suna kallon kamar wani abu ne na wannan amma fa da an zo magana wuri to magana ne na asiri mujarrabi kuma na magana ne na asirin da ba a taɓa sanin irin shi ba sannan aiki ne wanda ɗan ƙaramin yawon neman ka akan harkar abubuwan makaranta ba za ka iya shi ba ba za ka san shi ba ma za ka san yaya ake yin shi ba kuma in an zo ana maka bayanin shi sau da dama ba za ma ka fahimci yaya ma bayanin yake ba domin shi ah, aiki ne ko sirri ne wadda sai ka yi mu'amala da mutanen da ba hausawa ba wasu lokuta ma mutanen da ba musulmi ba wasu lokuta ma sai ka yi mu'amala da mutanen da ba mutanen ƙasar ka ba to da farko shi dai wannan sirri kamar yadda kuka gan shi ana samun wuri kamar haka ana in aka same shi kamar haka nan guda casa'in da tara to ana rubuta mashi sunayen allah kafa ɗaya kowane sunan Allah idan an rubuta huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa sai a sa idza waqa'atil waqi'a a jikin shi eh haka ake rubutawa ana samun karamin alkalami ne to idan aka samu ah, in an gama rubutun nan gaba daya sai a wanke rubutun idan aka wanke rubutun sai a da ruwa turare kamfani gashi nan kamar yadda kuka gan shi nasa yana nan kam turare kamfani mai bakin kai eh, mai bakin kai yana nan yana nan kamfani za a gan shi nan wani mai bakin kai ina kyautata zaton kamar ko dai ya zama ɗan indiya ne ko kuma ya zama wani daga cikin ɗan kamar amma mafi yawanci mu namu za a ga mai ba mai bakin kan bane to mai bakin kai da shi ake yi e to idan aka wanke dan wanda ya makale a jikin wurin ba ruwanka da wannan sannan kuma shi wanda bai makale din ba shi ake samu sai a juye a cikin kwalaba shi na kwalabar turaren to idan aka juya cikin wannan kwalabar turaren to shi kenan sai mutum ya zuba turaren a ciki to idan aka kawo maka aiki na haɗa soyayya dama za ka samu irin kasko haka idan ka samu kasko kamar wani kurman kasko da za ka je in ka je gurin 'yan tukwane ana sayar da shi in ka samu kurman kasko to za ka zuba wurin a ciki sai ka samu hoton wanda ake so a haɗa soyayyar kamar passport to sai ka sa a ciki idan ka sa a ciki <clears throat> to yadda ake yi mutum zai yi lazumin asma'ullahi da husna kafa goma sannan zai zo ya karanta izawa ka atulwaki a kafa daya to wallahi wasu lokuta tun kana ma yin aikin zaka ji wurin ya nemi maka magana sannan zaka ga ita surar da take cikin wurin na wannan hoton tana motsawa kuma za ku yi magana da ita cewar ka kyale na haka in dai wane kake so in so to ina son shi kuma ina kaunar shi kuma na amince zan aure shi to tun daga nan zaka ji ma tana wannan maganganun zaka ji siffar tana irin wannan maganganu tana karkada tana rawa tana yi maka magana amma gaskiya wannan sirri sirri ne wanda in mutum bai saba aiki da wuri ba to in ya kira in yi shi fa zai ji abin mamaki eh, za ka ga abubuwa na ban al'ajabi na ban mamaki to daga nan idan ka gama wannan aikin kana iya juya turaren ka a cikin wata kwalabar sai ka je ka samu wannan kwalabar in kana so wannan mutumin in ya aure ta kai mishi kafin aure na har abada ko kafin soyayya na har abada haka ko da miji ne ya tafi bar matar shi ko kuma mace tana zaune tare da mijinta sai ya zama ya juya mata baya matukar juya baya ko kuma mace budurwa tana tare da saurayi ya kasance saurayin nan ya zo da ne ya yaudara ne kuma ya tafi ya juya mata baya to shikenan in ka gama wannan aikin sai ka juya turaren sai ka mayar da murfin ka rufe idan ka mayar da murfin karfe sai ka je ka bata ta samu guri ta haƙa ta binne in ta haƙa guri ta binne to shikenan sai ta tsaya a gurin sai ta ce wane na kafe ka daga yanzu a zuwa gidanmu ko na kafe ka daga biyan neman mata ko ko na kafe ka akan yawon da kake yi na banza to daga nan sai ta ce na kafe zuciyarka akan soyayya ta to shikenan sai ta tsaya akai shikenan sai ta tafi to wannan soyayya fa babu wani mutum da ya isa ya raba ta in ba Allah ba eh wannan sirrin sirri ne na wuri mujarrabin sirri ne eh.